وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce, Ina ma an saukar wa manzo wannan alƙur'anin a jumlace a lokaci guda ba a saukar masa da shi a rarrabe ba, mun sassaukar da alƙur'ani a rarrabe domin mu tabbatar maka da zuciyarka ya kai wannan manzo ta hanyar saukar da shi lokaci bayan lokaci, mun saukar da shi kaɗan-kaɗan ne domin sauwaƙe fahimtarsa da hardarsa.